يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتون لتات قلوب المرام إن شاء الله daga kan hadisi na goma sha biyar wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga abdullahi dan umar Allah shi kara musu yarda da shi da mahaifinsa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي منظر الله يتي أهلت لنا ميتتان ودمان an halatta mana cin musta guda biyu da kuma jini guda biyu fa'amman mai tare amma abubuwa biyu matattu da aka halatta mana ci mu musulmai faljarad wal kotu fari da kuma kifi wa amma damani amma jini biyu da aka halatta mana ci faqihabu shi ne saifa wal kabidu da kuma hanta akhrajahu ahmad al ahmad ya fitar da hadisin hadisi na 5723 wa ibn majah da kuma الإمام ابن ماجة في كتاب الأطعمة حديث ندبو أكد شري أكد سبعين دبقي ابن حجر الأسقلاني يتي وفيه ضعف حديث ينا دلوني to yadda hadisin ya taho a nan ba haka lafazinsa ya zo a cikin ainihin littafan da suka rubuto shi ba lafazin da ya fi inganta shi ne lana mai kata mai wa damani an halatta mana cin musa guda biyu da kuma jini guda biyu fa'amman laitata ne falhutu wal jaradu a maimakon faljaradu wal hutu falhutu wal jaradu allah maɗaukaki ya halatta mana cin mataccen kifi da kuma fara wa amman damani jini guda biyu kuma da allah ya halatta mana ci falkabidu wal tihalu a maimakon faltihalu wal kabidu falkabidu Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta mana cin hanta wa tsihalu da kuma saifa za ka yi tambaya Ga shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan cikin gulubun mara bayan ya kawo shi sannan ya ce wa fihi ba'sun yana da rauni to me ya dalilin da ya sa ya kawo shi tunda hadisin yana da rauni domin hadisin da ke da rauni ba a shari'a da shi yana da kyau mu sani hadisin ya taho ta hanyoyi kashe biyu ya taho ta hanya almarfu da kuma ta hanya ta almarfu a hadal hadisi ruwiya marfu'an wa mawqufan wal mawqufu asahhu hadisin ya taho ta hanyoyi guda biyu ya zo ta hanya ta hadisi almarfu idan aka ce hadisi al-marfu huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shine hadisin da aka jingina shi ga manzon Allah min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kaza wannan hadisin hadisi ne almarfu. ko a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata kaza ko a ce ya tabbatar da kaza an jingina in ma wata magana ko wani aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ake cewa alhadisul marfu alhadisul mawqu huwa ma udifa ila sahabi min qawlin aw fi'lin amma idan aka jingina wata magana ga sahabin annabi muhammad ko aka jingina wani aiki ga sahabi wannan aikin ba a jingina shi ga annabi ba hadisin ana ce masa alhadisun manko wato hadisi ne da ya tsaya kan sahabi bai isa ga annabi ba wannan hadisin da ke magana a kan cewa an halatta wa musulmi cin mushe guda biyu da kuma cin jini guda biyu wannan hadisin ya taho ta hanya guda biyu a hanya ta farko ita ce alhadisun marfu wannan hanyar ita ce wadda ibn hajar al-asqalani ya kawo ta cikin bulugul maram abin da yasa ya kawo hadisin a matsayin hujja saboda akwai ɗaya hanyar da hadisin ya inganta wannan hanyar da ya kawo ya kawo hanya ne wato hadisin da ake cewa almarfu saboda abin da abdullahi bin umar ya faɗa yake ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya jingina maganar ga manzon Allah don haka hadisin almarfu'u ne kuma duka wata riwaya da ta kawo hadisin nan in dai an jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to riwayar ba ta inganta ba ɗaya riwayar ita ce hadisin da ya taho almauku wannan riwaya babu shakka ta inganta ah, sannan al'imam ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi hadisi na 4133 da da da da talatin uku, kuma al ibn hibban a cikin al-majruhin yana mujallar na uku shafi na tamanin da biyar. al-imam dara qutni fi sunan hadisi na dubu bakwai da takwas da kuma da imam al-baihaqi shi ma fi sunan al-kubra da kuma littafin sa al-ma'rifa haka nan littafin al-imam al-bagwi sharhu sunna idan ka duba za ka ga wannan riwaya hadisi na dubu uku da tamanin da biyu malaman hadisi da yawa sun kawo wannan riwaya wanda ta takaita ga abdullahi bin umar ba ta isa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma riwaya da ta zo almarfu kamar wanda ta zo cikin littafin bulugul mara wannan riwayar ba ta inganta ba ba wai ibn hajar al-asqalani ne kadai ya ce hadisin bai inganta ba malamai da dama sun ta wannan hadisin amma in ka duba littafansa ibn hajar yana da fathul bari sharha na sahihul bukhari mujallal na tara shafi na 635 shi da kansa yace innal mawqufa asah riwaya kashi na biyu da aka samu na wannan hadisin wanda ta tsaya kan abdullahi bin umar ba a jingina ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan riwayar ta inganta shi da kansa marubucin littafin bulugul mara a cikin littafin sa fathul bari ya ce ɗaya riwayar da ake cewa riwaya ce mawqufa wannan riwayar ta inganta yana da kuma wani littafi da ake kiransa tawhisul hadir shi ma littafi ne na hadisi in ka duba jubi'i na farko shafi na 63 nan ma ya yi magana a kan wannan hadisin na abdullahi bin umar al'imam bai yana cikin malaman da suka ruwaito hadisin da ya taho mawqufun ya takaita da abdullahi bin umar bai isa ga manzon allah ba bayan al'imam bai ya kawo hadisin cikin as-sunan kubra hadisi na 254 sai ya ce haza isnadun sahihu wannan isnadin hadisin ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa abdullahi bin umar bai ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi wannan maganar ba li'anna qawla sahabi domin idan sahabi ya ce uhilla lana wa kurrima alaina kaza idan aka samu sahabi yake an halatta mana an haranta mana mislu qawlihi kamar yace umirna bi kaza wa nuhina an kaza fa yahsulu al bi hadhihi riwaya in dai sahabi yace an umarce mu to ka samu hujja mai karfi da wannan magana wace da ikon ya bada umarni ga sahabbai shine annabi Muhammad kaga dai shi sahabin bai ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana ba bai kira sunan manzon Allah amma yace an umarce mu ko an hana mu wannan magana tana matsayin hadisi al-marfu yace li annaha fi ma'anal marfu akwai kuma al-imam Darqutni cikin littafin sa al-ilal da al-imam Abu Hatim duk sun yi irin wannan magana cewa idan aka samu hadisi na sahabi hadisi mawqufun bai jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma yace an umarce su to ana ɗaukan wannan hadisin ya inganta haka nan ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin zadul ma'ad yayi magana akan wannan hadisin hadisin abdullahi bin umar yana mujalla na uku shafi na 293 yace wa hadha al-mawqufu fi hukm al-marfu'i wannan hadisin mawqufun ne amma yana hukuncin hadisi al-marfu' me ya dalilin da sa aka ce hadisin ya inganta a jingina shi ga annabi duk da cewa riwayar da aka jingina ta ga manzon Allah bata inganta ba yace li anna qawl sahabi uhilla lana kaza wa hurrima alaina ينصرف إلى إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه in dai sahabi yake an halatta mana kaza an haramta mana kaza to ana ɗauka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya halatta don babu wanda ke da ikon ya gaya masa habban su yi kaza su bar kaza in ban da manzon Allah to ko da ba a kira sunan shi ba in dai sahabi ya ce an haramta mana to kai tsaye ka ɗauka kawai hadisin ya inganta matukar isnadin ya inganta haka nan a shehu ahmad shakir fi ta'liqihi ala ba'ith al-hafiz akwai wani littafin hadisi wanda ake ce masa alba'itul hafiz littafi ne akan ilimin hadisi a mujallar na farko shafi na ɗari da hamsin shi ma ya ce ƙaunin sahabi uhilla lana kaza wa hurrima alaina kaza zahirun fi rafi hukuman la yahtamilu lugaira. in dai sahabi ya ce an halarta mana ko an haramta mana to zahiri ana nufin annabi sallallahu alaihi wa shi ya halarta don haka al a takaice wannan hadisin na abdullahi bin umar ya taho ta hanyoyi guda biyu ya taho ta hanya al ya taho ta hanya kuma almauko. hanyar da take al mauko imana mawquf umar min qawlihi wa huwa alladhi rajahahu ulama al hanyar da aka samu hadisin ya tsaya kan maganar abdullahi bin umar bai jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan hanyar malaman hadisi sun inganta ta kamar misali al-imam nawawi yana cikin al-majmu' sharh al-muhaddab mujallal na biyu shafi na 560 haka nan al-imam suyuti in ka duba al-jami'u sagir ya kawo hadisin abdullahi bin umar wa ramaza lahu suyuti bi sai ya rubuta masa alamar hadisin ingantacce ne haka nan muhammad al'allama muhammad nasiruddin al'albani a littafansa da dama kamar misali takharijul mishkat da sahihu sunan ibn majah hadisi na 2695 da kuma silsilatul ahadith sahiha hadisi na 1118 wannan hadisin bai tsaya kan abdullahi bin umar ba akwai riwaya ta uh, abu sa'idu ne khudri wanda in ka duba littafin al zailai nasbur raya mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da biyu ya kawo wannan riwaya don haka sahabbai mutum biyu suka ɗauko wannan magana suke ba da labari an halatta wa musulmai cin musta guda biyu da kuma cin jini guda biyu in ji abdullahi bin umar da kuma abu sa'idin al-khudri sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai sun inganta wannan hadisi wannan dalili yasa ibnu hajar ya sanya hadisin cikin littafin bulugul mara in ban da haka ba a kafa hujja da hadisi mai rauni musamman ta gina shari'a ba zai taɓa sanya wannan hadisin a cikin littafin nan ba Allah shi samu gaya to me hadisin nan yake nuna maka tunda babu shakka malaman hadisi da yawa sun inganta hadisin nan kuma suna tabbatar da cewa hadisin yana da asali daga maganar annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana فهذا الحديث يدل على أن ميتة الحوت حلال abin da hadisin yake nuna mana shi ne idan ka sami mushen kifi kalma ta alhutu kalma ce da take ma'anar kifi wa huwa sanaka umuman da larabci idan aka ce alhutu to dukkan wani nau'in kifi yana shiga karkashin wannan kalma اتفق العلماء على mai ميتة samaki khassa malamai kaf na sunna sun tabbatar da cewa mushe da kifi halal ne a ce dukkan malamai na sunna musamman saboda wannan hadisi kuma ma bisa la'akari da hadisin da ya gabata a farkon littafi annabi sallallahu alaihi wa sallam aka masa tambaya game da ruwan teku sai ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hindu mai kasu manzon Allah ya ce ruwan teku ruwa ne wanda ke da tsarki kuma duka wata halitta da ke ciki mushe da ke ciki halin ne a ce don haka ittifaqan malaman sunna sun tabbatar da cewa mushe na kifi halal ne wa mazhabul jumhur huwa anna kullu maitatil bahri halal kuma akasarin malaman sunna suna daukan cewa ba ma kifi kadai ba duk wani abin da ke rayuwa a cikin ruwa akasar ba duka ba amma galibin malaman sunna suna cewa halal ne ba ma kifi kadai ba illa أنه ينبغي اجتناب آه، السمك الطافي ينبغي اجتناب السمك الطافي إن تغير بنفس وتعقل إذا كتبت في متجي أشكين كودي بحرم بني كتي إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصنع سوى أما إذا أول من كيفي يتعيق ينا كرني كويا ربي ونحو ذلك لأنه يكون مضرا في هذه الهالة فيمنع a wannan lokaci bai kamata ka ci ba nan ma kuma saboda kiwon lafiya domin ayar alkur'ani wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah ya ce kar ku kashe rayukan ku da kanku kana ganin abu guba ne ka ɗauka ka ci karkashin wannan shine malamai suka ce babu kyau da kuma hadisin manzon Allah la barara wala birara bai kamata mutum da kansa ya cutar da kanshi ba to asali mahallin wannan hadisin shine a kawo shi a kitabul at'ima tunda ana magana ne akan abincin da ya halatta musulmi ya ci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta wato cin mataccen kifi da kuma fara ina ya kamata a sanya wannan hadisi kamata ya a ce an sa hadisin a inda ake magana a kan nau'ukan abinci wanda shari'a ta halatta wa musulmi to me yasa ibn hajar ya ɗauko shi ya kawo shi cikin kitabul qamar me ya dalili awratahu al-mu'allif fi tahara min ajli bayani anna samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innahu la abinda yake nufi da za ka samu mataccen kifi a cikin ruwa ko mataccen fara a cikin ruwa wannan ruwa bai taɓa zama da jasa ba kalilan kanan ma'u au kasira komi yawan ruwan kuma komi kankantarsa bal wa hatta kabid wa tihal haka nan kuma da za a samu hanta ko saifa a cikin ruwa wannan ruwan bai zama da jasa إذا وقعتا في الماء فإنه طهور إلا إذا انتقل من مسمى الماء كيف idan wannan ruwa ya canza bisa ga siffofin da suka gabata a cikin wannan littafi Wani hadisi ya zumu ala ibahati akalil kadidi wa tihar kaga hadisin yana nuna mana halal mutum ya ci hanta da kuma saifa kamar yadda aka halatta maka cin mushen kifi da kuma fara wala yufhamu minhu ibahatul kadhib aw tahal min min al duk da cewa an ce halal ne a ci ba wai ana nufin da za ka samu mushen dabba haram ne ka ci sauran jikinsa amma halal ne ka ci hantarsa da saifarsa ba haka malamai suke nufi ba fa ma'anar hadisi annan dama muharram ba ya zuzu akluhu asali haramun ne mutum ya sha jini bisa ga ayar alkur'ani a suratul ma'ida aya ta hudu hurrimat alaikumul maitatu wad dam an haramta muku cin jini da kuma mushi kaga asali jini haramun ne musulmi ya sha ko ya ci to amma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam istafna min zalika al-kabir wa sai ya keɓe hanta da kuma saifa don ba su rabuwa da gini. ko da za ka samu wato a cikin hanta ko saifa akwai jiri babu laifi don ka ci wannan hantar wa yajuzu akluhuma walakin bi sharti an yakuna min hayawanin tamma zabhuhu zabhan shar'iyya ka'idar ita ce an yanka dabban kafin aka cire hanta da kuma saifa babu laifi ka ci wannan hantar da kuma saifan kuma ko da jini yana cikinsu su fa lam yaqa zalika fahuma haramu idan ya kasance dabban bayan kanta aka yi ba mushe ne to hantanta da kuma saifanta su ma haramun ne a ci kuma li'annahuma yakuna ni maita فالكذب جزء من البهيمة illa يهم إلا إذا كانت halal matukar ba a yanka dabban ba to saifa da ke cikin wannan dabban da kuma hantanta haramun ne a ci in ka duba littafin al-muhalla bil littafin ibn hazm al-andalusi rahimahullahu ta'ala yace wa jarabu halalu ita fara halar ne musulmi ya ci idan ukhiza muddin aka kama fara mayitan aw hayyan an kama faran da rai ko kuma an samu farar mace babu laifi musulmi ya ci sawa'un ba'da zalika ma ta fi zurur aw lam yakun shin ka samu farar nan da ne ko kuwa ka samu faran matacce halal ne ka ci saboda hadisin da ke cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi bin abi aufa hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da cikin da biyar sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari tara da hamsin da biyu da zauna ma'a rasulillah abdullahi bin abi aufa ya ce mun yaƙi tare da manzon allah sab a gazawa yaƙe-yaƙe har guda bakwai kunna na a aqulu ma'ahul jara mun kasance fari muke ci tare da shi yace tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisi muttafaqun alaihi ya kai makura ta wajen inganci sahabin nan ya tabbatar da abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. da su da manzon Allah sun ci fara kuma ba yaƙi ɗaya ba ba biyu ba yace sai da aka samu yaƙe-yaƙe har kamar guda bakwai ibn hazm yace wa rawaina an umar sayyidina umar yace la ba'sa bil daraj babu laifi a kifara wa an ibn umar abdullahi dan umar yace al daraj zakatu kullu ita fara ba ta bukatar yanka da ka kama ta shikenan kama wanda kai shine yankanta abdullahi bin abbas yace fi daraj la ba'sa bi aklihi babu laifi a ci haka nan jabir bin zaid wa ghayruhu ibn hazmi yace falam yastafnu fi jihalan bin hajj waɗannan mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ga tabi'ai ba su ware wani hali da ake cin fara akan wani hali ba wato a kowane hali ka samu fara halar da yake yace wa huwa qawlu abi hanifa wa shafi'i wannan ita ce maganar al'imam abu hanifa ita ce fahimtar al'imamu shafi'i bayan ya faɗi haka kaga da farko ya ɗauko hadisin abdullahi bin abi aufa wanda ya bada labarin annabi sallallahu alaihi sallam ya ci fari sannan ya kawo fatawar sayyidina umar abdullahi bin umar abdullahi bin abbas ya kawo maganar tabi'ai ya ɗauko maganar fahimtar manyan malamai kamar al-imam abu hanifa al-imam shafi'i sannan sai ya ce maƙalar fa'ifatun amma fa an samu wata jama'a suke cewa la ya hindu ba daidai bane a ci fara wa in ukhiza hayyan hatta yuqtal ko da za a kama fara da rai to sai an yanka wa ke wannan magana ibn hazm ya ce wa huwa qawlu malik rahimahullah ta'ala wannan ita ce fahimtar al-imam malik kasan ibn hazm yana da kaifin harshe baya rage wa malami komai girmansa matukar malamin nan ya ba da fatawar da ta saba ma abin da ya fi dacewa a faɗa al'imamu malik yana da fahimtar ba daidai ba ne a ci fara sai fa an yanka ibn hazmi ya ce wala na alamu da hujjatan mu mun san hujje shi ba li'anna zakata la tumkin fihi don ko in aka ce sai an yanka ba mu ga irin wukan da za a yanka fara da ita ba wa sahha aklul kuma ga hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci fara wa sahha aklul jaraji an rasulillah wa sahha bil hiss anna zakata la tumkin fihi kuma wato ilimi ya tabbatar mana cewa babu yadda za a yi dan ya yanka fara fa saka haka hukuncin yanka ya fashi daga kan fara fasaha anna afzahu zakatu don haka abin da ya inganta shine kama faran shine hukuncin yanka in dai ka kama to shikenan da rai ka kama matacce ka kama halal ne ka ci wannan magana ta ibnu hazmi gaskiya ne al-imamu malik yana da fahimtar ba daidai bane a ci fara a kamar misali magana tana cikin al-mudawwala mujallad da farko shafi na 542 qala malikun al-imamu malik yace ma ukhiza minhu hayyan in dai an kama fara da rai fasulika aw shuya a tafasa ruwa a jefa shi koko a soya shi ko a gasa shi fala ara bi aklihi ba'atan a wannan lokaci ba ni ganin laifi don an ci wato jefa shi da kai a cikin tafasasshen ruwa ko gasa shi da kai ka jefa shi a wuta al-imamu malik yana nufin wannan shine hukuncin yankan wa ma wujida minhu mayyitan amma in aka samu fara matacce fa la yu'kal ba za a ci ba wannan yana cikin al-mudawwala haka nan in ka duba al-murtaqa sharh al-muwatta littafin Abu Walid al-Baqi rahimahullahu ta'ala mujallad na uku shafi na 110 yace hukumul jaradi game da hukuncin fara qala malikun al-imam malik yace tilastai an yanka wa zakatuhu bi salati yankansa ko shi ne a jefa shi a wuta auyo rasu da shauki ko a ɗauki kaya a huda cikinsa Wani ibri ko kuma allura hatta ya mutu min zalika sai ya mutu wa yusamman laha kuma lokacin da za a huda shi da wannan alluran ko lokacin da za a huda shi da wannan kayan ko lokacin da za a jefa shi a wutan sai a ce bismillah kama yusamma inda qasfi rukusin jarabi in ma ba za ka yi haka ba kana iya cire kawunan fari to duk sa'ilin da ka cire kan fara sai ka ce bismillah wai dalilin sa huwa inda bu min sayyidul bahar fara yana cikin dabbobin da ba su rayuwa sai akan tudu shi ko Allah tabaraka wata'ala ya ce illa ma zakaitu sai ko wanda kuka yanka to don haka hukuncin yanka yana kan duk wata dabban da take kan tudu wala ya aka akluhu illa bi kafin ba daidai bane a cikin an yanka kuma ko maciji ne baka da damar ka ci sai dai wannan fahimta ce ta al-Imam Malik Allah madaukaki ya kara masa rahama amma mu lura waɗannan malamai ba da ka suke ba da irin wannan fatawa ba kowa da irin hujjarsa ala kulli halin muhimmin abu shine ka rika kokarin ɗaukan abin da hujja ta inganta a kansa domin Allah tabaraka wa ta'ala bai aiko mana wani ba banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ga abin hadisai suka inganta akan hukuncin fara ga fahimtar sahabban manzon Allah ga fahimtar tabi'ai wanda tsara malamai abinda suke faɗa kenan idan ka fahimci akwai wani kuskure wanda wani babban malami yayi sai ka roƙa masa Allah gafaran Allah akwai hadisin da ya zo cikin silsilatu sahiha yana mujallal na biyar shafi na ɗari biyar da arba'in da hudu hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da ishirin da takwas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taqtulul jarada kar ku yadda ku kashe fari fa innahu jundun min junudillahi al'azam azam fari suna cikin sojoji wato dakarun Allah mafi girma wato Allah yana da sojoji iri-iri fari suna cikin sojojin Allah kuma sojojin ma mafi girma wannan hadisin babu shakka ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. fari suna cikin sojojin Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa in ka duba tarihin fir'auna fari suna cikin azabar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mu fir'auna da su ya aika masa fari to ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake karku kashe su fa kaifa nuwaffiqu bayna hadha alhadith wa dhaka alhadith الذي يقول فيه أهلت لنا ميتتان الحوت والجراح يا daidaita tsakanin wannan ونن da ya inganta? Da kuma wancan hadisin na Abdullahi bin Umar wanda ake cewa an halatta mana cin nushe guda biyu titi da fara wannan hadisin ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kashe fara la taqtulul jarar. ya za mu yi mu tsakanin waɗannan hadisai albani Allah madaukaki ya masa rahama ya ba da amsar wannan tambaya cikin silsilatul huda wan nur yana cewa yajibu an yudafi da'iman duk sa'ilin da ka samu hadisai guda biyu idza ma jaa hadithani badali ba'd an-nas na kuma. ya zamanto an samu wannan hadisi yana magana sai ga wani hadisi yana warware wancan yajibu tadqiqu fi mawdi'i ta'arud wajibi ne mutum ya tsananta bincike ta yadda zai yi aiki da waɗannan hadisan guda biyu kar ya ɗauka hadisi guda yana koran ɗaya. wannan shine mataki na farko الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين ذلك لأن الحديث الأول يأتي باب سبقان والورى زكان حديثا من وانت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تكتم الجرادة كذا كشف نهي صريح عن قتل الجرادة كاد أفيني من ضر الله يا هذا الكتاب كيف الحديث الثاني حديث نبيه أهمت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراء النبي صلى الله عليه وسلم يتي أهل التامنة كل نقطة قدابيو موشا كيفي لكما موشا فارا هنا ليس فيه ذكر كاغا وردن فرن بأتي اقتلوا الجراد با النبي صلى الله عليه وسلم بيتي كجوك كشفاري با حتى يقال كيف التوفيق بين ما تقتلوا وبين اقتلوا إذا ما تعارض shi dai abin da manzon Allah ya faɗa an halatta mana cin mushen fara bai ce ku je ku kashe fari ba wancan hadisin ku annabi sallallahu alaihi wa sallam yake la taqtulul jarad kaga kenan la ta'aruda bainakuma uhilla lakum aqlul jarad na halatta muku cin fara wa kana yakunu aqlul jarad ala nahwi aqli samaki al-mayyit in ka samu mataccen fara ka kama su ci duna an yuktar ba tare da ka kashe shi ba wannan ba laifi ba ne abinda manzon Allah ya hana shi ne ka kashe faran saboda ka ci ah, kamar misali a ce uqtulul jarada wa quluhu ku kashe fari ku ci da a ce manzon Allah haka nan ya faɗa ba sai a ce akwai tukka da warwara tsakanin maganganun nan guda biyu a don haka in ka samu mataccen fara ka ci amma kisan fara babu shakka abu ne wanda manzon Allah ya hana la ya duzu qatmul jara ba daidai bane a kashe fara saboda wancan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa akwai lokuta waɗanda shari'a ta ba ka damar ka kashe fara ɗin bisa la'akari da waccan aya ta suratul baqara khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukaki ya halicci duk abin da ke cikin duniya don dan adam misali kamar yadda albani ya bada yace akan samu lokacin da fari sukan zo su yi wa mutane ta'adi su fada gonakin jama'a su zo kungu kungu yace idza tarattaba min wujudi ba'd al hayawanat aw aw al hasharat bararun يصيب المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي ذروئهم حينئذ يقتل kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kisan tururuwa amma idan ya zama tururuwa za ta yi maka ɓarna, ko kuwa ta fito a cikin ɗakinka wannan babu laifi don ka kashe haka nan idan fari suka taho za su yi ma barna ya zama to kun kashe waɗannan fari ba laifi bane kuma ku ba ku ci a domin wancan hadisin na abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wato cin mushen fara yace hina idan ya juzu qasdu ma yahsulu min qudara fi shay'in min tilka al-amr allati asharna ilayha alika فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجراد هو الأصل don haka asalin magana shi ne babu kyau musulmi ya kashe fara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta lakin kama ya qala fi ba'd as-sinin idza qata atnab al-jarad mazari' al-muslimin فيخشى أن تصبح هذه المزارع حصيدة أما إذا يزمنتو أن سامو فاري ودن سكا أوكا وغولكين جماعة يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجرى بعض الذين أنكشوا أن فارين والحالة هذه دفعا للضرر don haka kenan kana kisan faran saboda ture barnan da zai maka ba don ka ci namansa ba wa hadha huwa at-tawfiq bayna ma taqtulu wa bayna ma taqtadu darura uh, qatl ba'd al-hayawanat allati ja'a an-nahyu an qatlaha li izalati ad dukkan wata halitta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a kashe ta idan wannan halittar ta yi kokarin cutar da dan adam halal ne a kashe ta dukkan wata halitta don haka yasa ya dauko waccan aya khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halicci duk abin da ke cikin duniya da dan adam ko da an ce karka kashe wata dabba to idan dabban nan za ta cutar da kai halal ne ka kashe ta amma hadithu la taqtulul jarada wa uhilla lakumul jarad fala tunafi bainal amrayn don haka babu tukka da warwara tsakaninsu Allah maɗaukaki ya ba mu kyakkyawar fahimta مجھے حدیثی نبو مشاشدہ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بو حديث لدى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي منظم الله ياتي إذا وقع الذباب في شراب أحدكم idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan falyar nisu kullahu wannan kalma bai kawo ta cikin bulugun marabu ba mutum ya nutsar da kudan gaba ɗayansa cikin abin sha ɗin sun maliyan sannan lallai ya cire shi kar ya ci wannan kuda fa inna fi ahadi janahaihi da da'an saboda jikin ɗayan fuka-fukansa guda biyu akwai cuta wa fil akhari shifa'an sannan cikin ɗaya fuffuken kuma akwai magani wannan hadisin a karajahul bukhari al-imam bukhari fitar da shi hadisi na dubu uku da ɗari uku da ishirin da kuma hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da biyu hakanan wa abu dawud al'imamu abu dawud ya ruwaito hadisin hadisi na dubu uku da ɗari takwas da arba'in da hudu wa zada a riwaya ta al'imamu abu dawud aka ce wa innahu yattaqi bi janahihi allati fihi daw shi kuda yana da ƙoƙarin kariya da fuffuken da cuta take cikinsa muhammad nasiru din al-albani yace wannan riwaya ta al abu dawud ita ma ta inganta daga manzon Allah sallallahu yana cikin sahihul jami'i sabir wa ziyadatuhu hadisi na biyar. a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum maimakon zubabu fi idan aka ce fi ina'i ahadikum ba wai abin sha kaɗai ba ko da tuwo ne tunda kalmar al'ina ta zo idan aka ce fi sharabi idan tuwo ne kudan ya fada a kai ba za ka nutsar da shi ba sai ka jefa kaga an samu riwaya kamar kashi biyu wancan riwaya fi sharabi, wannan riwaya fi ina'i ahadikum sai manzon Allah yace falyamqul ya nutsar da shi fi don haka ko da tuwo ne faɗin inna fi ahadi janahayhi summa saboda a jikin ɗaya daga cikin fukafukansa guda biyu akwai dafi wa fil akhari shifa'an a jikin ɗaya fikan kuma akwai magani wa innahu yuqaddimu summa yana fara gabatar da fuffiken da ke da dafi wa yu'akhiru shifa ya jinkirta fuffiken da ke da magani saboda kariya ma rayuwarsa wato Allah maɗaukaki ya bashi wannan a matsayin wata hanya na kare kansa don haka yana fara gabatar da fuffiken da ke da dafi akan fuffiken da ke da magani da kowace eh, halitta akwai taimakon da Allah ya bata yadda za ta iya kare kanta don haka in ya tashi faduwa zai fadi ne akan fuffuken da ke da cuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nutsar da shi kenan ɗaya fuffuken da ke dauke da magani ya shiga cikin abin sha رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد الخدري wancan riwaya riwaya ce ta abu huraira wannan riwaya da muka karanta riwaya ce ta abu sa'idin al wanda muhammad nasiruddin al-albani cikin sahihul jami'i sabir hadisi na da da 836 yace hadisin wannan riwayar ita ma ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam janahu zubab alladhi fihi da'u summa qila huwa janahu al-yasar fufuken da ke dauke da wannan guba wasu malamai sun ce fufuken da ke gefen hagu ne wal janahu alladhi fihi dawa'u qila huwa janahu al-ayman fukafukin da ke da magani shine fuka fukafukin dama ka duba faidul qadir sharha na الجامع الصغير لتافن الإمام المناوي رحمه الله تعالى yana mujallar na hudu shafi na ɗari hudu da hamsin da ce faƙad amaran nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni idan waka a fi sharabin min ma'in ya kasance ƙuda ya faɗa cikin abin sha ruwa ne au labarin madara ne au murakin ko romo au fi duk wani abin shanka lau waka a fihi zubabin amara an nughlifahu thumma nunzi'ahu thumma narmihi mu nutsar da shi sannan mu cire mu jefar amma sharabu fa sharabu shi abin shan kuma fa ba za mu zubar da shi ba sai mu sha ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك manzon Allah ya faɗi dalili da bai faɗa ba da sai a ce ibada ce kawai amma manzon Allah ya faɗi illar da ta sa ya ce a nutsar da kudan yake bi anna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari dawa'an a ɗaya fuffuken akwai cuta ɗaya fuffuken kuma akwai magani wa huwa yattaqi bi janahihi allazi fihi da'a yana kariya da fuffuken da ke ɗauke da cuta idza ahwa ja'alahu al idan ya sunkuyo zai sauka to yana sanya wannan fuffuken shi yake ta ƙasa fartafa adda'u kaga maganin yana sama والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعا لضرره كذا حديث yana nuna babu laifi don ka kashe kuda me dalili ya aka muka samu cewa hujja ne kisan kuda a cikin wannan hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jikinsa akwai cuta sannan duk abin da ya zamanto cuta ne ga ɗan adam daidai ne kamar kanka kariya da shi tunda an tabbatar yana da cuta ya nuna halalcin a kashe shi wa anna dubaba yutrahu wa la yu'kal kudan za a jefar ba za a ci shi ba wa annahu idza mata fi ma'in idan ya mutu a cikin ruwa fa innahu la yanjisuhu wannan ruwan bai zama najasa wannan dalilin yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan a cikin kitabu tahara za ka yi tambaya me dalilin da yasa ibnu hajar ya ɗauko hadisin nan yasa a cikin kitabu tahara a maimakon ya kawo shi a kitabul at'ima A littafin da ke bayani akan nau'ukan abincin da ya halatta ga musulmi ya ci wannan shi ne dalili idan kuda ya fada cikin wani ruwa komai yawan kudan wannan ruwa bai zama najasa ba da kuda zai fada cikin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a jefar da wannan kudan ne a ci abincin kaga kenan wannan yana gwada cewa abincin za a yi amfani da shi wa annahu idza mata fi ma'in fa innahu la yanjusuhu li annahu sallallahu alaihi wa sallam amara bi gamsihi malamai da yawa suna takaita wannan hadisin akan abin sha kawai banda abinci duk da cewa wasu lafuzza na hadisin suna nuna cewa ba abin sha kawai ba daidai ne ka nutsar da wannan kudan kafin ka cire shi ka jefar kuma ka ci abincinka amma akasarin riwayoyin suna tahowa ne da bayani akan abin sha don haka yasa malamai akasari suna takaita wato aiki da hadisi nan akan abin sha kadai kamar misali ibn hajar irin bayanan da ya akan sharhin hadisin kamar misali al-imam al-munawi yadda muka yi magana a cikin faidul kadir yadda ya gabatar da sharha akan wannan hadisi suna nuna cewa inna zubaba idza waqa'a fi ta'am fa innahu yutrafu wa la yu'kal za a jefar da kudan ko ba za a ci abincin ba amma idan abin sha ne kudan ya fada a ciki to za a cire kudan a jefar sannan kuma a sha wannan abin shan wa ma'lumun annahu yamutu fi zalika wala siyama idza kana ta'amu harran ko da abincin yana da zafi a nutsar da shi kafin a cire a jefar falau kana yanzu su la kana amran bi ifadi ta'am da a ce kuda jasa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ce a nutsar da shi cikin abinci ba kuma ka lura annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bambanta wani nau'in kuda da wani nau'i ba don haka kowane irin kuda ko da wanda ke bin najasa ta mutane in dai ya sauka akan abin sha wannan shine hukuncin da za a mara ka duba aunul mabur yana sharha masunan abi mujallar na goma shafi na 231 akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke bayani cewa azzubabu kulluhu fin nari illa nahala kuda baki ɗaya a ranar tashin kiyama ba mai shiga gidan aljanna sai dai kudan zuma kadai wato da ke zuma ita ma kuda ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ita ce kadai ake samu a cikin aljanna amma sauran jinsuna na kuda a kudaje gaba ɗayansu wuta suke tafiya az-zubabu kulluhu fin nar hadithin rawahu al-bazzar wa tabarani fil kabir an ibn umar wa an ibn abbas wa ibn mas'ud radiyallahu anhum ajma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum uku abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud duk sun rawaito hadisin nan kuma muhammad nasiruddin al-albani ya ce hadisin ya inganta ka duba sahihul jami'i sabir hadisi na 3442 ashe kenan kuda kasancewarsa a duniya ba ni'ima ba ce ga ɗan adam da a ce ni'ima ne ga ɗan adam da an same shi a gidan aljanna a don haka ba ni'ima ba ne wannan dalili ya sa kamar misali a cikin faidul qadir ya kawo labarin al'imamu shafi'i al’imam munawi a cikin littafinsa faidul kadir mujallar na uku shafi'in 569 ta'ala shafi'iyya rahimahullahu ta'ala ba'abul khulafa akwai wani daga cikin shugabanni na musulmai wani halifa ya taɓa yin tambaya ga al'imam shafi'i ita masalima khalaqa Allahu zubaba don me Allah ya halicci kuda min باب istihza'i بهذا المخلوق العجيب ajib wannan sarki yayi tambaya saboda wato raina halittan kuda wal inkaru ala Allah fi zalika kamar yana kyamatar kamar yana rena hikimar Allah me yasa Allah ya halicci kuda domin ba shi da wani amfani kasan jahili yakan faɗi magana wanda shi a ganinsa ba laifi bane alhali kuma maganar wajen Allah tana da girma don me yasa Allah ya halicci kuda alhali a kuda ba shi da wani amfani a duniya a kamar mutum ne musamman muna samu ta sashin likitoci da yawa nakan ji dakta likita ya buɗe baki ya ce wai barkono ba shi da amfani ga ɗan adam a ga ire-iren waɗannan abubuwan akan samu masu faɗin haka wannan kuskure ne Allah bai taɓa yin halitta wanda babu amfani a jikin shi ba bai taɓa yi ba saboda shi Allah bai halitta don wasa duk abin da kaga Allah ya halicce shi wannan abin yana da wata hikima ta musamman sai da iliminka bai kai ka gane wannan hikiman ba tunda iliminka bai kai ka gane ba sai ka ce to ilimin dan adam dai har zuwa yanzu bai kai mu gano hikimar a koko amfanin da ke tattare da barkono ko kuma ire iren su ba amma karkace ba a samun amfani a jikin wata halitta na Allah tabaraka wa ta'ala wannan sarki ya ma al'imamu shafi irin wannan tambaya me dalilin da ya sa Allah ya halicci kuda gashi ba shi da wani amfani al'imamu shafi'i ya ce muzillatan lil mamluki Allah ya halicci kuda ne saboda ya kaskanta sarki na duniya kaga sai ya ba shi amsar da ta dace da hankalin shi kana zaune kuda zai taho ta gabanka duk rawaninka ka buge ka buge shi ya dawo kaga dai ya kaskanta ka abinda Allah ya ce ba'ufa talibu wal matlubu wanda ake neman yana da rauni wanda shi ma ke neman sa yana da rauni kaga Allah ya gwada maka ashe a duniya akwai abin da yafi karfin ka gashi dan kankani amma ya kine ka ka duba faidul qadir na al-imam al-mudawi yana mujallal na uku shafi na 569 riwaya ta al-imam abu ya'la hadithin abdullah bin umar marfu'an yace umaru zubabi arba'una laila kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kudaje za su tafi wuta sai yace kuda kwana arba'in yake yi a duniya na'am annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin umar bai jingina maganar kai tsaye ga manzon Allah ba amma irin wannan magana abdullahi bin umar bai faɗanta da kanshi domin magana ce wadda ta shafi ilimin gaibi عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله في النار إلا النحل wato tsawon rayuwar kuda kwana arba'in ne ta wani nau'i na kudan ya kasa haka ko wani nau'i na kudan ya wuce haka amma abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah babu shakka yana zama gaskiya annabi sallallahu alaihi sallam, ya ce kuma ƙudaje baki daya makomarsu wuta ne in ban da kudan zuma to uh, wannan hadisi da muka karanta yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko taharatu zubabi fi hali hayatihi wa mamatihi dalilin da yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin cikin kitabu tahara don ya tabbatar maka kuda yana da tsarki mai rai ne ko matacce ne ala haddin sawa kuda mai rai yana da tsarki mataccen kuda yana da tsarki don haka in ka aje ruwa za ka yi alwala Kudaje suka sauka a kan ruwan ko da kana gani suka taso daga kan najasa suka sauka a kan ruwan matukar idanunka bai nuna maka najasa zahiri a cikin ruwan ba wannan ruwan yana da tsarki a sunnar manzon Allah wa kadhalika kullu ma shabahu fil khilqa ba ma guda kadai ba duk abin da ke kama da kuda ta wajen halitta au qarabahu mimma yashqu taharruzu min wuqu'ihi kal ba'ud malamai suka ce kaman sauro Baka iya kare kanka daga wato sauro yadda za a ce sauro ba zai sauka akan ruwan da ke gidanka ba saboda haka waɗannan halittu da ke tare da mu waɗanda ake ce musu afawafun shari'a ta mana rangwame game da su domin idan aka ce sai mun yi kanmu kariya game da kudaje to babu shakka ruwan da za ka yi ibada da shi sai ka wahala kafin ka samu saboda ruwa ɗaɗɗaya ne wanda kuda bai sauka a kan shi sai dai fa in ba a buɗe ruwan ba amma akwai wasu malamai da suke ganin shi kuda idan ya mutu yana zama najasa an tambaye su hujja sai suka ce eh saboda annabi sallallahu alaihi sallam a cikin wannan hadisin da ya ce a nutsar da kudan ai yace summa sun sannan lallai a cire kudan me yasa manzon Allah ya ce lallai a cire kudan saboda tunda ya mutu kaga ya nuna kenan da jifa ne amma malamai ba su karfi wannan fahimtar ba dalili kuwa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza waqa'a idan ya auka ma abincin abincinku kaga manzon Allah yake a nutsar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani abin sha ana iya samun mai zafi kamar misali an dafa maka madara kuda ya fada a kai in ka nutsar kudan nan ai zai mutu ko manzon Allah ya san cewa akwai abin sha wanda in kudan aka nutsar a dalilin haka kudan zai mutu da a ce mataccen kuda jisa ne da manzon Allah ya yi magana a kai na kana najisan na bayyanar rasulun sallallahu alaihi wa sallam zalika au amara bi iraqati sharabi ko ko manzon Allah ya ce a zubar da abin sha A au bi ilqa'i zubaba wa ma hawlahu ko ko ya ce a jefar da kudan da abin da ke kewayen inda kudan ya sauka a kai don haka babu shakka wannan fahimtar bata samu karbuwa ba abin da ya inganta shi ne. kuda ba na ba ne. mataccensa ko kuwa mai rai idan aka ce ba na najasa bane ana nufin don ya sauka akan ruwa ruwan bai ɓaci ba yana da kyau mu bambanta tsakanin haram da najasa idan aka ce kuda ba najasa bane ba wai ana nufin ka kama kuda ka ci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka nutsar da kudan in eh, wajibi ne ka cire in ka cire ka jefar manzon Allah bai ce ka ci ba kaga kenan da a ce najasa ne da wannan abincin ba za a ce ka ci ba ah, don haka ruwa baya ɓaci don kuda ya fada a kai amma shi kansa kudan ba wai ana magana ne akan hukuncin cinsa ba akwai bambanci tsakanin najasa da kuma haramun wa zahaba abu ahli ilmi ila taharati kulli ma laysa lahu a nafsu sa'ila wasu malamai ku suna cewa ba ma kuda kadai ba dukkan wani kwaro idan aka ce kwaro ba shi da jini dukkan wani kwaro yana da tsarki ba na jasa ba ne saboda wani hadisi na salman al-farisi wanda ke cikin littafin al-imam dara qutni da kuma al-imam al sunanu dara qutni da kuma sunan kubra na al-imam al annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya salman kullu ta'amin wa sharabin waqa'at fihi dabbatun laysa laha damun famatat fa huwa halalun akluhu wa shurbuhu wa wudu'uhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wani abinci ko wani abin sha wanda kwaro ya fada a ciki kwaron da bayi da jini a bikinsa wannan abincin halal ne a ci a sha in ruwa ne halal ne a yi alwala da shi wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba innahu hadithun da'ifun yadda malaman hadisi suka tabbatar hadisi ne wanda ke da rauni sai dai abinda hadisi ke magana a kai babu shakka gaskiya ne idan kwaro ya fada cikin abinci wannan abinci bai zama najasa domin wannan hadisin da ya gabata sannan abu na biyu wanda hadisin nan ke karantar da mu mashru'iyyati gamsi zababi idza waqa'a fi sharabi thumma nasuhu shari'a ta ba mu damar mu nutsar da kuda cikin abin sha sannan mu cire mu jefar magana ce da ta tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na uku an da sharaba ba da gamtin zubabi salihun lishurbi bayan ka nutsar da kudan cikin wannan abin sha din ka jefar da kudan wannan abin shan naka halar ne ka sha wal imam babu laifi don kayi amfani da ruwan ta wajen tsarki ko ibada akwai malamai da dama musamman ta sashin masu aƙida shi'a a wannan zamani waɗanda suke sukan wannan hadisin musamman wai suna ganin hadisin ya saba ma ilimin zamani musamman ta sashin kiwon lafiya yaya mutum zai nutsar da kuda kuma an san kuda ah, ba shi da wani abinci banda najasa banda kazanta sannan mutum ya nutsar da shi a cikin abinci don haka suke sukan hadisin saboda aibanta abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ka gani yana sukan wannan hadisin babu shakka jahili ne da farko bai san ma cewar ba abu huraira ne kaɗai ya ruwaito hadisin nan ba da a ce abu huraira ne kaɗai ya ruwaito babu mamaki kana iya cewa abu huraira ai hadisin ya takaita a kansa don haka kana iya cewa hadisin mai yiwuwa bai inganta ba amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku suka ruwaito hadisin abu huraira anas bin malik abu sa'id al-khudri radiyallahu anhum ajma'in don haka babu yadda za a yi don ka soki hadisin abu huraira to ya za a yi kuma da hadisin anas bin malik da kuma hadisin abu sa'id al-khudri ba yanda za a yi sahabin manzon Allah ya jingina ƙarya ga annabi Muhammad malamai sun musu martani da dama daga cikinsu akwai Muhammad Nasiruddin al-Albani ka duba silsilatu sahiha mujallar na farko juz'i na farko shafi na 66 yana sharhan hadisi na 39 hadisin da ke magana akan idan kuda ya fada cikin abin sha ka nutsar da kudan sannan ka cire ka jefar da kudan ka sha abin shanka har ma a ƙarƙashin wannan bayani albani ya kawo bincike da ilimin zamani ya kawo akan cewa an samu an tabbatar jikin ƙuda ɗin babu shakka akwai maganin kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisinsa wato bincike na ilimin zamani ya tabbatar da cewa a jikin fuffuken ƙuda ɗin lallai akwai magani Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta mu je hadisi na goma sha bakwai wa an abi waƙidin laifi radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisin daga wannan sahabi abu waqidin al-laythi qala yace qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma qutu min al-bahima duk abin da aka ciro shi daga jikin dabba wa hiya hayyatun alhali tana da rai fa huwa mayyitun to matacce ne abin da aka ciro shi daga jikin dabba alhali ita dabban tana da rai to wannan abin da aka cire daga jikinta fa huwa shi ko matacce ne wato mushe ne akhrajahu abu al-imam abu ya fitar da hadisin yana cikin kitabu saidi ka duba babu idza qata'a min as-saidi hadisi na 2858 wa tirmidhi al-imam tirmidhi wa hasanahu kuma al-imam tirmidhi yace hadisin yana da kyau yana cikin kitabu saidi fi babu iza quti min al-hayy qita'atun wa huwa mayyitun hadisi na 1480 sai ibn hajar yace wallafzu lafu wannan lafazi da aka kawo cikin hadisin nan lafazi ne na al-imam ba lafazi ne na al abu dawud ba kenan lafuzan sun bambanta lafazin da al abu dawud ya kawo hadisin abu waqidin laifi ya bambanta da lafazin da al-imam tirmizi ya ruwaito hadisin nashi sannan in ka duba littafin al'imamu dara kutuni shi ma fi kitabi sanji wa bahaya shafi na 548 da kuma al-mustadrakul imamin hakim yana cikin kitabun zaba'ih da kuma Kitabun af'ima a mujallar na hudu shafi na 124 sun ruwaito irin wannan hadisin da al'imamu imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi yana da kista kamar yadda ya taho cikin littafin al'imamu tirmidhi yana cikin asunanin kubra abu waqidin al ya ce kanan nasu fil jahiliya qabla islam mutane sun kasance a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci na aslimatal ibli suna zabtare tozon raƙumi a zamanin da kafin zuwan manzon Allah larabawa suna da wata al'ada sai mutum ya zabtare wato tozon raƙumi ya yanke shi wa ƙwa'una aliyatil ganam suna yanke ɗuwaiwan akuya sai su yanke fa ku nuna hasu ci wannan abin da suka yanke din nuna min halwada kamar tozon da aka yanke suna samun wato kitse daga jikinsa su ci su yi amfani da kitsen kuma ga raƙumin na da rai ga akuyan na da rai falamma qadima annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sa'aluhu an zalika sai suka masa tambaya fa qala sai manzon Allah yake ma quti'a min al-bahima abinda aka yanke daga jikin dabba wa hiya hayyatun inda tana da rai fa huwa to shi matacce ne kaga kenan akwai dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana in ka dubi wannan kissa za ka fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi me ya dalilin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan magana saboda waccan al'ada ta larabawa ko da tafiya mutum yake yi da raƙumi guzurinsa ya ƙare a maimakon ya soke raƙumin sai ya yanki wani sashi na jikin raƙumi. wannan hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam al-Baihaqi a sunanul kubra yana mujallar na tara shafin 542 hakanan kamar yadda muka faɗa al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin marwaitan hadisin nan da kuma al-imamu darimi yana cikin sunan darimi mujallar na biyu shafi na biyu haka nan musannaf al-hafiz abdul razzaq mujallar na hudu shafin 474 ka duba sahihul jami'i sagir na albani hadisi na 5652 babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma al-imam al-hakim ya kawo wata riwaya cikin kitabuz zaba'ihi wal at'ima bi sanad sahih ita ma wannan riwaya ta inganta ba wannan sahabin da ibn hajar ya kawo sunan shi cikin bulugul marami ba kaga wannan riwayar riwaya ce ta abu waqidin laifi wacce riwaya da eh, imam hakim ya kawo cikin al-mustadrak riwaya ce ta abu sa'idin al-khudri kaga an samu sahabbai guda biyu kenan abu sa'idin al-khudri yace su ila rasulullah an yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an jababi aklimatil ibli game da yanke tozon raƙumi da ake yi aliyatan ganam da kuma wato duwawan akuya a yanke alhali kuma akuyar da kuma raƙumin suna da rai fa qala sai Allah yace ma quti'a amin hayyin fa huwa mayyitun kaga wannan hadisin ya faɓa ma yadda lafazin ya taho a cikin bulugul maram ma quti'a min hayyin abinda duk aka cire daga jikin wani mai rai fa huwa wannan abin da aka cire din shi matacce ne sannan akwai wata riwayar kuma ta Abu Sa'id al-Khudri wanda a cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu shay'in quti'a min al-hayy dukkan wani abin da aka ciro shi daga jikin mai rai fa huwa mayyitun shi wannan abin da aka cire din matacce ne sannan akwai sahabi na uku shine Abdullahi bin Umar shi ma ya ruwaito wannan hadisin in ka duba sunan Ibn Majah kitabu saidi babu ma kuti aminal bahima da kuma al'imamu dara kutuni a kitabu zaba'ihi da kuma al'imamu hakim a cikin al-mustadrak kitabu al-af'ima mujallal na hudu shafin 124 kaga bayan abu waqidin laifi akwai abu sa'idin al-khudri sannan akwai abdullahi bin umar a riwaya ta abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma quti min al-bahima abin da aka yanko shi daga jikin dabba wahiya hayyatun alhali tana da rai fa huwa mayyitun wannan abin da aka ciro din shi kuma matacce ne wato mushe ne sannan akwai sahabi na hudu shine Tamimu dari riwayarsa tana cikin littafin al-imam tabrani al-mu'jam haka nan al-imam ibn maja kitabu saidi riwaya ta tamimud dari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qila an yi tambaya ne ya rasulullah inna nasan yajubbuna aliyatil ganam akwai mutanen da suke yanke wato tsuwaiwan akuya wahiya hayya tana da rai su kama wato su kama ta su yanke mata duwawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ukhiza min al-bahima Wahiya hiya hayya fa huwa maitatun duk abin da aka ciro daga jikin dabba in dai dabban tana da rai wannan abin da aka cire din shi kuma mushe ne hakanan al-imam ibn majah ya ruwaito wannan hadisi na tamimu dari bi sanadihi anhu bi lafzi ya zo da wani lafazi da ke cewa yakunu fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani za a samu kaumun wata jama'a da za ta zo duniya ya jubbuna asnaman ibli za su dawo da wancan al'ada da ake kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a yanke tozon raƙumi wa yaqauna aliyatal ganam suna wato yanke duwawun akuya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku sani fama quti'a min hayyin fa huwa mayyitun duk abin da aka cire in dai daga jikin mai rai ne to wannan abin matacce ne wannan riwayar bata inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a takaice waɗannan sahabbai dukkan su sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hukunci don haka hadisin babu shakka ya inganta daga manzon Allah ga riwayan abu waqidin laifi da abu sa'idin al-khudri abdullah bin umar da tamimu dari abinda hadisin nan ke karantar da mu shine ma qufi aminal bahima fa hukuma hukma maƙo'i ka hukumi mai ta taho ah, abinda duk aka ciro daga jikin dabba hukuncin wannan abin da aka cire yana daidai da hukuncin mataccen wannan dabban da aka cire abin a jikinsa ba kowace dabba ake magana a kai ba yana da kyau mu gane kama lau annaka qata'ataha wa hiya hayya kamar ka kama dabba ne ka cire kafanta tana da rai to sai a duba ita wannan dabba inda ta mutu mushen ta halal ne ko haram idan mushen ta haram ne to wannan abin da ka riga ka yanke ita dabban tana da rai wannan abin ya zama harama. saboda ya zama mushe babu rai a jikinsa هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطعية أن لحم الحيوان قبل الذبح نجس وميتا wannan ita ce hujja wadda tafi bayyana da ke nuna dalilin cewa naman dabban da aka ciro daga jikin dabba kafin a yanka ta wannan naman najasa ne wannan baya bukatan wani tawili nassi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi a fili wala ya al-lahm illa bizzati abinda hadisi ne yake karantar da mu haram ne a ci wani nama sai fa idan an yanka dabban wato wanda ke da wannan nama wa alaihi fal aslu fil bahima at-tahrim kaga yana gwada cewa dukkan wata dabba asali in dai tana da rai duk abinda ke jikinta haram ne me ke halatta a ci wani abu a jikinta shine fa idan an yanka ta fa iza qutiya minha rijlan مثلا وهي حية فك فكما أنه قطعت منها وهي ميتة كمر أن ينكي تنا مچني kamar misali ka bar dabba ta mutu ne sai ka yanke kafanta in ka yanke kafan mushe ai abin da ka yanke din haram ne ko to haka nan da a ce dabban bata mutu ba sai ka yanke kafanta ita tana da rai wannan abin da ka cire din shi yana nan dai fatakunu muharramatun najisa wa in kana hadha hayawan tahiran li'annahu hayyun ko da yake dabban na da tsarki tun da yana da rai amma kuma abin da ka cire daga jikinsa ya zama najasa wa hiya alqitatu allati qutiyat minhu eh, biha ah, hukm almayta idan haka sai ka kaddara waɗancan maganganu da muka gabatar a baya banda su kamar misali kifi idan aka samu mushensa halal ne ko haram halal ne a ci to don haka idan kifi yana da rai fasamaku mai tatuhu halalu fama kuti amin hawa hiya hayya fa huwa halalun qahirun don haka da a ce kifi yana da rai sai ka yanke bindinsa yana da rai ka yanke bindinsa abinda ka yanke din nan najasa ne la yana da tsarki saboda asali mushen kifi ma halal ne Allah ya samu gane mushen kifi halal ne a ci don haka inda kifin na da rai bai riga ya mutu ba sai ka yanke wani sashin sa nan ma ko bai zama najasa ba yana nan a matsayin sa na halal Ah, don haka akwai bambanci tsakanin waɗancan dabbobi da ake magana da su da kuma kifi saboda shi kifi hadisin da ya gabata ya tabbatar mana da cewa mushen sa halal ne Allah ya sa mu gane ah, wannan kuma hadisin yana magana ne akan dabbobi bahimatul an'am ah, dabbobin ni'ima fa mai tatuha muharrama mushen ta haramu ne kamar misali akuya saniya raƙumi idan ɗayan su ya mutu ba a yanka ba kaga zau mushe to ba za a ci ba to don haka da za a yanki wani abu daga jikinsu kafin a yanka su su suna da rai wannan abin da aka yanka ya zama najasa kazalika ma amin ha wa hiya hayatun fa huwa najisun to sai ka ce wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shin za mu dauke shi alal itlaq aw lahu qaidun hadisin nan a sake yake ko kuwa yana da kaidi idan ka ce a sake yake to zaka shigar da kifaye ciki Ah, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma quti al bahima saboda hikima ta manzon Allah sai ya kawo kalma ta albahima a dan ya ware kifi daga ciki duk da cewa an samu wasu riwayoyi na hadisin waɗanda suke kawo lamirin dukkan wani abu mai rai mm, idan dai aka cire wani sashi kamar misali ma quti amin hayyin fa huwa mayyitun wancan riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri amma abinda malamai suke cewa ba wai hadisin nan a sake yake ba yana da ƙaidi dalilin da ya sa suka faɗi haka saboda ai ita dabba tana da rai ake ciro madara daga jikinta ana tatsan madara daga jikin dabba ita tana da rai kaga an ciro wani abu daga jikinta ah, ita tana da rai to shin wannan madaran haram ne a sha ko kuwa halal ne kaga halal ne a sha kamar misali kaza za ta yi kwai kaga an samu wani abu daga jikinta ita tana da rai to shin wannan abin da aka samu koyin shi ma ya zama haramun la ah, ta ina ake bambanta waɗannan abubuwa guda biyu malamai suka ce saboda koyi da madara da kamar turaren alliski wanda ake samu jikin wata dabba mai kamar barewa waɗannan abubuwan an ciro su ne ba daga jiki ba bi ma'ana laisat min ad-dami fi shay'in bal hiya mustahila ila maddatin ukhra ya canza ya koma wata halitta daban ah, liza bittifaqi ahli al-ilmi hiya tahiratu la shay'a fiha don haka ittifaqan duka malaman sunna sun ce madara koyi ah, da turare na almiski wanda akan ciro shi daga jikin dabba waɗannan dukansu halal ne saboda ba asali jikin dabban aka cire ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya canza halittan daga ainihin jikin dabban ya mai da shi wata halitta daban ba za ka ce jini ne ba koyi wata halitta ce daban hakanan madara wata halitta ce daban bata shafi ainihin halitta na ita dabban da aka turo a jikinta ba wato bai shafi halittan jini ba don haka eh, in ka duba bada'i'u sana'i mujallar na shida shafin biyar da da sittin bakwai ake cewa hazal hadith muqayyad bi sababihi wa lafzihi bil bahima kar ka sake wannan hadisin ka ɗauka kowace dabba ake nufi in aka cire wani abu daga jikinta ana ce mai najasa ba kowace dabba bane fala ya tajawazuha ila gairiha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ukhiza min al bahima manzon Allah yake dabba to ka tsaya akan kalmata bahimatul an'am kar ka ƙetara ka koma ga wata halitta daban wanda haka nan al-imam munawi shi ma ya faɗa cikin sharhansa da yake wannan hadisi a cikin faidul qadir mujallar shida shafin ɗaya. ya ce ana la'akari da abin da aka ciro wato wannan sashi daga jikinsa fa in kana tsahiran fa tsahirun wa in najisan fa najisun shin wannan abu da aka ciro daga jikin wani shin wancan abin yana da tsarki da aka ce yana da tsarki to wannan abin da aka ciro daga jikinsa sai tabbata yana da tsarki duk da cewa yana haramta a ci idan dabba ce sai ya ba da misali da ɗan adam yace fayadul adami kamar misali dan adam ne hannunsa ya guntule shin wannan hannu na jasa ne yace la asali dan adam yana da tsarki don haka hannun nasa ma da ya guntule yana da tsarki sai ce wa aliyatul eh, kharuf najisa kamar misali da aka bada misali yadda larabawa suke zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yanke duwawu akuya da sauransu Ah, idan aka ciro wannan sashi ya zama to najasa ah, ma kharaja an zalika illa numu sha'aril ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu fa innahu tahirun li umumil ihtiyaj sai ce amma in ka duba kamar suma da ake cirewa daga jikin dabba ba a ce mai najasa kamar gashi kamar ah, ko da ta sashin tsuntsu ko ko ta sashin dabbobi wanda aka cire tunda ba ainihin halittarsa bane ba a ce mai najasa har ma ya ɗauko maganar da ke cikin alkur'ani inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innamal na najasun lallai mushrikai najasa ne sai yace to yana da kyau ka fahimta ita kalma ta najasa tana ɗaukan ma'ana daban-daban ba nau'i guda ne. ita najasa nau'i daban-daban ne don an ce kafiri najasa ne kar ka ɗauka jikin nasa ne najasa akwai najasatu khabasin akwai najasatu hadasin najasa na jiki akwai najasa na rai wanda ake ce ma najasatun ainiya da kuma najasatun hukumiyya najasatun ainiya ita ce ainihin najasa kamar misali fitsari kaga wannan najasatun ainiya ainihin najasa ne amma idan aka ce najasatun hukumiyya a ce kafiri najasa ne a hukunce kafiri najasa ne amma jikinsa ba najasa ba ne waɗannan kalmomi dukkan sun zo cikin ah, Alƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a sai yace wani muradu bi najasatil mushrikina fi hadhihi al aya ko da aka ce innamal mushrikuna najasun kafirai najasa ne sai yace ah, hiya najasatul hukumiyya ana nufin najasa na hukunci ba najasa na ainihi ba wa ala hadha al muhaqqiquna min al mufassirin yace kuma haka nan zaka samu a cikin littafan tafsirai zaka zaka taras bi dalili anna su'ur al-yahudi wal nasrani yutahhiru me yasa aka ce kafiri ba najasa bane me yasa aka faɗi haka saboda idan da a ce kirista zai ci abinci ya rage wannan ragowar ba za ka ce mai najasa ba aiko abin itun da hannunsa kan shiga kwanan ya ɗiba ya ci in ya gama sai a ce sauran abincin nasa najisa ne la ba najisa ba ne ko kuwa ba yahuda ya ci abinci ya rage sai a ce sauran abincin ya zama najasa ba najasa ne. a shekul islam ibn taymiya yi maganganu kan wannan matsala cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 67 yace wa tuhum hatta kwanukan arna allati yasna'una fiha al-ma'i'at wa yagmisuna fiha aydihim suna da kwanuka da suke girki suna sa hannu yace wannan baka ce mai najasa yace tahiratun duk suna da tsarki shi dan adam umuman ba a ce mai najasa don haka wani sashin jikinsa ma bai zama najasa hannunsa kafansa kansa ba a ce wai najasa wa kad abaha Allahu lil muslimina tajawuzu bil kitabiyat shekul islam ya misali da cewa Allah ya halatta a aure ahalul kitabi ai ahalul kitabi kafirai ne ko to idan ka aure su walam yujib alaihim guslal aidi inda mulamasatihim aw gusla ma lamasuhu wa hakaza ka aure ahlul kitabi tazo gidanka ai dole zaka taba jikinta ko za taba kayanka za taba ruwa to inda a ce kafirai najasa ne in ka taba jikinta dole dole sai ka wanke hannu kafin kai ibada a sannan in ta sa hannu a kwano dole sai ka zubar da ruwa sai ka wanke kwanon kafin kai ibada da shi ko da kaji ana wanke gawar musulmi in ji shekul islam ibn taimiyya yace amma tagsilul muslim ba'da wafatihi mutum ya rasu sai aka wanke gawarsa kar ka dauka ana wanke gawar nan saboda najasa ne fa huwa amrun ta'abbudi ana wankewa ne saboda ibada ce kawai ana wanke gawan domin ibada ne wanke gawan amma ba wai don gawan najasa ne ba lam yu'allilhu ahadun bin najasa ba a taɓa samun malami ɗaya a tsawon tarihin musulunci wanda ya ce ana wanke gawar musulmi saboda ita najasa ne babu wannan malami. kaga ya nuna cewa ana wanke gawan don ibada ne lauka na najisan da shekul islam ya ce to da a ce ana wanke gawa saboda ita najasa ne da dai a ce akan haka ne wa yutahharu bil ghusl lama sallan لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد وغيرهم من الشهداء بلا اقتتال da aka gama yakin Uhudu har ma wasu yaƙe-yaƙe da aka yi aka samu shahidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara waɗanda suka yi shahada ɗin nan manzon Allah ya musu sallah ba a musu wanka ba an yi musu sallah duka gawayyakin ba a musu wanka ba kenan gawan nan tana da tsarki ko ko najasa ce kaga ya nuna maka gawan tana da tsarki ashe wankan da ake magawa fa ghuslul muslimil mayyit ana yi wa musulmi wanka ne li'annahu qadimun ala rabbih saboda zai isa ga Allah shi musulmi zai isa ga Allah fa yakunu fi taharatin min al-hadathi mutayaqqina ya kasance yana da tsarki tabbatacciya wanda duk zai tafi ga Allah hatta ranka in zai isa ga Allah ana so ya isa yana da tsarki wannan yasa ake son musulmi duk sa'ilin da zai kwanta da daddare yayi alwala saboda ran musulmi idan ya kwanta bacci yana fita daga jikinsa yana tafiya ga Allah tabaraka wa ta'ala idan ran mutumin kwarai ne tafiyan nan da ke zuwa wajen Allah matsaukaki wannan dalili yasa ake son ka yi alwala saboda ranka ya isa ga Allah yana da tsarki Allah ya sabu gane haka nan in mutum ya mutu ana magawansa wanka saboda ana fatan ya isa ga Allah tabaraka ta'ala yana da tsarki amma ba wai dan shi kansa najasa ne ba don haka jikin mutum baya zama najasa kamar misali ana nufin da za a yi accident ya zamanto kafar mutum ta balle ko wani sashin jikinsa ya fada ruwa wannan ruwan za a yi ibada da shi saboda jikin dan adam ba ma musulmi kadai ba dukkan dan adam jikinsa ba najasa ne. yana da tsarki sai fa in wata najasa ce ta taba jikin naki Allah ya samu gane ina ganin dan ya kamata mu takaita kuma mun zo karshen wannan babi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku akwai wanda ke tambaya yana cewa ina matsayin shan jini a halin larura shan jini da dai ya ce ba da jini da ya ɗan kyau ko ban ga larura da za ta sa a sha jini ba kamar yadda likitoci ke umurtan mara lafiya da shan jinin menene shan jinin kunkuru haka ake yi a shi ban taɓa maji ba a sha jinin kunkuru da maltina haka ne aka rubuta ko to wallahi ban ma taba jin ah, ashe kunkuru yana da jinin da za a sha to ala kulli halin jini dai haramun ne ittifaqan babu kuma wani malami da taba halattawa saboda aya ce ta alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya haramta shan jini ah, babu wani malamin da zai halatta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta yana farkon suratul ma'ida hurrimat alaykumul maytatu wad-damu Abinda ya sa malamai suka ba da damar mutum ya ba da jininsa ga mara lafiya a halin larura ne nan ma sai in babu wata hanyar da za a iya ba da gudunmawa ga shi wannan majinyaci sai ta hanyar ba shi jini amma idan akwai wata hanya nan yana zama haramun bare kuma sayar da jinin shi kansa haramun ne a don haka idan ya tabbata cewa akwai wata hanyar da likitoci ke bayar uh, suka kirkiro ko suka gano na cewar mara lafiya yana iya samun sauki in ya sha wani jini ban tabbatar da cewa kunkuru yana da jini ba amma in ya tabbata yana da jini to jini dai umuman haramun ne a sha bisa nassin alkur'ani da kuma ijma'in fahimta na malaman sunna ah, muna tunatar da yan uwa game da ah, abin da ke faruwa na zuwa rijista da ake dinnan yana da kyau mu yunkura mu ga cewa mun yi wannan saboda ko da zai iya kasancewa zaɓen ya koma tsakanin musulunci da kafirci kaga musulmi bai yi latti ba ba mu sani ba don sanin gai mu sai Allah amma dai abin da ya fi dacewa shine mu farga mu tashi mu yi yunkuri ya zamanto abin da za ka yi kana da hujja a kansa akan ma wanda baka da hujja domin ka zaɓi mutum ko kuwa ka yi ƙoƙarin hanyar da za ka bi ka yi gyara ya fi a ce baka taɓa yunkurin ƙoƙarin gyaran ba yunƙurawa ka tafi ka samo katin nan na zaɓe kamar wata hanya ce kai ma da kake gwada cewa kana son ka samar da canji a wannan ƙasa wanda kuma canjin nan idan aka yi sa'a yana iya zama mataki ne guda daga cikin matakai waɗanda za su kawo taimako a gudunmawa ga addinin musulunci ko ko musulmai ala kulli halin alkhairi ne gare mu a yadda muke hanga Allah madaukaki ya mu damar yi din Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك